ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Dr. Maurice kashi na ashirin da 21 Bangaren Nanako ta fawala Allah komai ta ci gaba da zuwa makaranta sai dai ta koma saka niƙab ba kowa ke gane ta ba. dan san ba ta son kowa daga gidan su sakina ko gidan su moris ya ganta yayin da moris kuma ya baza koman nemanta, tare da alkawarin lada mai tsoka ga duk wanda ya ganta sosai ya rage aiki a asibiti ya zama wani sukuku da shi su kansu ma'aikatan mamakin canzawarsa suke tare da hasashen me ke damun shi zuwa yanzu na nana jin daɗin zaman su aisha don sun sake mata sosai ba sa wani nuna mata bambanci aisha ita ce babba ƙananta uku biyu maza ɗaya mace macen ita ce ƙarama kullum tana manne da nana don tasa ta zo ɗaya sosai mahaifinsu ma ya sake mata sosai sai take jin ta samu nutsuwa da sakewa fiye da gidansa sakina duk dare tare suke zama gaba ɗayansu a falo su hira hakan na sa nana ta samu kanta a nishaɗi mara misaltuwa ashe haka ake ji idan an haɗu tare da dangi ana hira ita dai ta rasa wannan matsayin sai yau a gidansa aisha don tashinta a ko'ina a ware take saɓanin gidansa aisha don haka take jin ƙaunarsa a ranta da lokaci ɗaya suka zamar mata dangi a ɓangaren hajiya nuratu ko ta dage sosai wurin shirye-shiryen bikin salma ta manta dangantakar da ke tsakaninsu da momi hindu burinta ita ita ma ta shiga daga ciki da yi waje da sakina ya zama ita kaɗai ke fantamawa momi adiza ko bata sanar da dr maurice komai ba ta yanke shawarar sai ranar ɗaurin aure yau saura kwana uku a ɗaura aure da haka momi adiza ta fara rabon invitation har ma ta aika su sakina me zan gani Mori zai auri Salma ‘yar wurin Hajiya Nuratu. Momiyin da ta faɗa tana miƙewa tsaye, mamaki da tsoron Allah ya cika ta lokaci ɗaya. Tabbas amana da yarda ta yi ƙaranci a wannan zamanin, amma ba zan ce komai ba, Allah zai yi hukuncinsa. Ta koma ta zauna tana jinjina al'amarin. moris ko yanzu baya jima a asibiti, da haka yau ma ana sallar la'asar ya fito zai tafi gida. Daidai zai shiga motar shi ya ji sallamar abokinsa bukar. Ango ango, da mamaki yake bin sa da kallo, To wai duka duka kwananka nawa ne da yin auren da har zaka ƙara ta biyu? Ban gane ba, cewar Muriz yana mai kallon mamaki. Za ka gane ni, kai dai wallahi ka cika haɗama. Me za ka yi da mata biyu? Wai ni na ce maka zan yi aure ko me? To wasan yara za ka yi kenan da ka turo mana invitation? Invitation kuma, yaushe? Ganin kamar yara yana masa hankali ya ce ba ni minti ɗaya. Ya koma gurin motarsa ya je ya ɗauko IV ɗin ya bashi. Moriz ya karɓa ya duba. Sunansa ne tabbas a jiki, da wata da bai san wace ce ba lallai momi ta wuce saninsa a kullum abubuwan ta gaba suke ba tare da Maurice ya ce masa komai ba ya mayar masa da invitation din. sannan ya shiga motarsa ya ja gidansa ya nufa kai tsaye yana ta saƙe-saƙe kala-kala a ransa baya jin wannan karan zai yarda da auren karan farko ma yayi ne a lokacin da bai san so ba lokacin ba shi da wanda yake ƙauna banda yanzu da zuciyarsa ta yi nisa a soyayyar nana don haka ba zai taɓa yarda a auri wata ba ita ba sakina ko ba karamin tashin hankali ta shiga ba jin cewa zai auri salma ta san babu wanda ya shirya wannan abin sai mumi hadiza gaba ɗaya sai ta ji tana nadama auren muhuris tunda ta aure shi bata tsinci komai ba sai bakin ciki da ɓacin rai kuma ƙarfin son da take masa ne yasa ta haƙura take zama da shi in ba don haka ba da tuni ta kama gabanta ke kowa na yar kiba ya murmure idan an yi aure amma ban da ke ji duya da kika rame cewar gogo asabe tana karewa rabu kallo wacce ba ta yi minti biyar da zuwa gidan ba Hmm. gogo ina fa zan yi kiba allah ya haɗa ni da matsolo ban gane ba to tun ranar da aka kai ni ya kamun kaza amare ban sake ganin tsokar nama ba kuɗin cefa ne ma fa da ƙyare yake bayarwa gogo asabe ta ce tab duk irin barin kuɗin da ya riƙa yi kafin auren hmm. gogo ai salon yaudara ne kawai don ya samu na shiga daga ciki amma wallahi babu wata kulawa ba abincin kirki ke kuma ina bakinki da kika yi shiru kika kyale shi hmm. gogo ranar da ya magana na mayar masa famari na yi, na ɗauka ma ido na ɗaya ya faɗi. Gogo Asabar ta dafe kirji tana faɗin mari. Wallahi kuwa gogo Ashe ɗan iska ne kika aura? Rabu dai ta kasa cewa komai ban da hun hmm. To kin ga, yanzu bana son kowa ya ji me ke faruwa a gidan nan, dan sai a mana dariya. Ki bari zan san yadda za a yi. To gogo. Nana na ɗaki na karatu, don test za su yi gobe, Aisha ta shigo. Ki mun wayo kina ta karatu abinki ko nana ta dariya tana faɗin ke ma zo mu yi to bara mu dawo yanzu dai abba na ki. ya dawo ne eh tun ɗazu amma shi ne biki sanar mun ba in zo mai sanin da zuwa aisha ta dariya tana faɗin tuba nake sannan nan ta ɗauki mayafinta ta nufi falon abba har ƙasa ta durƙusa ta gaishe shi ya amsa mata da fara'arsa sannan ya ce kowa ya zo ya min sanin da zuwa amma ban da ke ko har yanzu kin kasa ɗauka ni a mahaifin naki ne Nana ta yi saurin cewa a'a abba wallahi ban san ka dawo ba. Eh abba bata sani ba tana ɗaki tana karatu. Auto to Allah ya ba da sa'a. Amin. Sai ya jawo wata katuwar leda daga gefensa ya miƙa mata yana faɗin gata ki tsaraba. Ta sa hannu biyu ta karɓa tana masa godiya. Kaya ne iri ɗaya ya siya musu ita da Aisha. Na ta maha sun fi yawa da yana tausayin Nana sosai. Haka in gidan gaba ɗaya suna kyautata mata. Yau ta kama Asabar ranar ɗaurin auren Salma da Maurice. gidan hajiya nuratu makila yake da jama'a tana ta washe baki amarya salma ta sha ado tun bakwai na safe don sha biyu rana za a ɗaura aure a can kuma Moris ne ke hawa takalar jirgin emirates ya juya ya kalli bayansa kana ya shige shigarsa ba wuya jirgin ya lula sararin samaniya yayin da mumuyadiza ke ta faman kiran wayarsa amma amsa ɗaya ake bata a kashe ya wani kama ya kashe wayoyinsa yana can yana shegen bacci ta faɗa a hasale sai kuma ta koma kiran sakina sakina kuwa da kwata-kwata bata rintsa ba tana ganin kiran amma ta ki ɗauka sanin ba alkhairi ba ne dan yanzu haushin momi hadiza take ji sosai na haɗa muris aure da salma ji ita ma wannan sakarya bata ɗauka ba bara na je gidan na same su kai tsaye ɗakinsa ta nufa sai ma ta tarar da ƙofar ɗakin a buɗe kuma baya ciki yana asibiti kenan da aka ta kira wayar reception ɗin asibitin bugu ɗaya aka ɗauka kai kai wa Muris waya ranki ya daɗe ai bai zo asibiti yau ba amma ya bar saƙo jiya da daddare ya ce a baki to ka ba direban asibiti ya kawo min ta kashe waya tana mamaki ina ya je ba tare da ta nemi saki na ba ta koma gida motar na shiga ta direban asibiti na rufa mata baya cike da ladabi ya fito ya bata takarda a envelope ta karba ta shiga gida sai da ta shiga ɗaki ta cire mayafinta sannan ta buɗe ki yi haƙuri mama tun tasowa ta ina tafiya ne kan umarni da ra'ayinki ban taɓa bijirewa duk abin da kike so ba amma nan karan bana jin zan iya amincewa auren wata bayan nana ki yi haƙuri ina neman ki. sai wata rana Mumi Hadiza ta jinjina kai tana faɗin lallai wuyanka ya yi ƙwari Moris. To ni ban haifi yaron da zai bijirewa umarni na ba, duk inda ka je za ka dawo. Ta cillar da takardar, ganin kiran Hajiya Nurata ya shigo waya ta ya sa gaban ta faɗuwa. Tuna yau ne ranar ɗaurin aure, ko shakka babu Moris ya gama kunyata ta. Me za ta ce wa mutane? bayan ta gama raba katin gayyata har waya ta tsinke bata ɗauka ba ni fa ina ta kira ta ki ɗauka ajiya nura take ke faɗawa kanwar talami to me take nufi da hakan karfe ɗaya da kusan rabi fa amma a ce ango bai zo ba waliyansa ma haka ko gidan dai za a je a dubo mun ko lafiya to shikenan bara na je cewar lami abin da su sani ba shine da na muriz ya samu waliyansa ya sanar musu cewar baya son auren kuma suka goya mishi baya Wami Hadiza ko ganin ba ta da mafita, sai ta shige cikin bargo tana tarwa sanyi alamun mara lafiya. Sannan ta sanar da 'yan aikinta cewar duk wanda ya zo a ce ba ta da lafiya. Sannan a gaya musu cewar moriz ya yi accident jiya, yanzu haka ma an fita da shi ƙasar waje ɗazu da safe. Haka suka sanar da Lami, wadda cike da tashin hankali ta koma ta sanar da Hajiya Nuratu. Kowa ya yi jimamin faruwar wannan al'amari. Amarya silma ko kuka ta riƙa yi. Tana tunanin idan ya rasu fa, gashi ta kori saurayinta. hajiya nurtu ko bakin ciki a gurinta ba zai misaltu ba haka kowa ya rika watsewa sakina ko tashin hankali ta shiga jin ciwar muhuri zai accident a wani bangare na zuciyarta kuma tana jin daɗin fasuwar auren yayin da ake wannan takaddama a Najeriya a Dubai kuma saukar Dr. Morris kenan ya ɗauki taxi ta kai shi wani gida da ya karba haya ta yanar gizo dan ya zo ƙasar Dubai ba da niyyar koma Najeriya ba sai komai ya lafa sannan ya koma ya auri muradin ransa. sam labarin hadarin dr Moris bai zo wa nana ba duk da aisha ta ji labarin amma ko da wasa bata sanar da nana ba sanin za ta iya shiga tashin hankali don har yau ta san akwai soyayyar Moris mai ƙarfi a ranta bayan wata biyu a kwana a tashi ba wuya a wurin allah yau watan dr Moris biyu da tafiyarsa babu wanda ya ƙara jin labarinsa ko ɗuriyarsa yau wata biyu fa kenan yaron nan tun da ya sa ƙafa ya tafi babu wanda ya sake jin labarinsa cewar abba Mumi Hadiza ta numfasa ta ce ban ɗauka zai daɗe haka ba tare da ya waiwayi gida ba. Kuma ko ina na sa cigiyar shi, amma babu labarin shi. Abba ya ce, "Hm, to Allah ya karkato da hankalinsa gida." Mumi Hadiza ta amsa da amin, fuska ɗauke da alamun damuwa. Dan tafiyar Muhuriz Mahad da Arifa suka shiga damuwa sosai, ko abinci ba sa wani ci. Mumi Hadiza ko sun daina sake mata. Sai ta yi kwanaki bata saka sa ido ba, kullum suna ɗaki, sun daina zaman falo. Ta lura da sauyaye yaran sosai, wanda hakan ya so madamunta hajiya nuratu ko yau shine zuwanta na biyar gidan momi hadiza don jin ya zancen dawowar dr morris. amma amsa ɗaya take bata bai gama warkewa ba ni dai na gaji da jin bai gama warkewa ba ko dai auren nan ne baya so ya shiga duniya a fasace momi hadiza ta ce kada ki ƙara cewa ɗana ya shiga duniya hajiya nuratu ta taɓe baki tana faɗin to ai abin ne ya yi yawa wata biyu babu wani labari ko a waya ba a gaisa da shi kuma a ce tun da ya tafi biki bi sa kin ga lafiyarsa ba kin ga nuratu kar ki so ma gaya min magana yo ai gaskiya ce mu mun gaji da jira zan aurar da 'yata gaskiya ki auren mana ya hana ki dama ke kika kawo tallata ai na jire amma na fi da bata san darajar nata yaran ba bata damu da damuwarsu ba na tabbata saboda fitina ki mori zai bar gari kafin ta ce wani abu hajiya nurata ta fice maganganun hajiya nurata sun matukar so sa mata rai wanda ta yi shiru tana ta nazarin su nana ta idar da sallah azahar tana ta lazumi Aisha ta shigo tana nuna mata abu a waya. Kin ga, tiket ɗinmu ne na zuwa Legas jibi. Da mamaki na na ta ce, tiket na zuwa Legas kuma? E mana, Aba ne biya mana kuɗin jirgi za mu je gurin ƙanwa hutu. Antin nan da nake baki labari? Farin ciki da mamakin karamci irin na iyayen Aisha take sosai, yadda ba sa bambanta ta da yaran gidan. Nana ta ce, to mu je ki raka ni masa godiya. Ya ce ba sai kin je ba. To Allah biya su Abba da aljanna. Amin amin. sai ki zo mu fara haɗa kaya don jirgin safe ne jibin a ɓangaren dr maurice ko harkokinsa yake ta yi a dubai ya samu wani private hospital yana zuwa yana taimakawa na abokinsa da ke aiki a can sosai ake biyan shi kullum da soyayya nana yake kwana haka da ita yake tashi nana ko a karan farko a rayuwarta a duniya ta shiga jirgi wanda ko a mafarki bata taɓa kawo za ta shiga ba bata nuna ƙauyanci ba haka kuma aisha ta nuna mata yadda za ta yi suna isa airport basu bata lokaci ba suka ɗauki kayansu zuwa parking space direban gidan su anti yana na yana jiran su ya karɓi kayansa ya saka a mota suka shiga cikin dalleliyar motar kira benz mintuna talatin ne ya dauke su kafin suka kawo gidan anti gida ne haɗaɗɗe wanda ya ci uban na muhuris nanako baki ta saki tana ta kallon haɗuwar gidan yara biyu mata da ke wasa a rabar gidan suka zo da gudu suka rungumi aisha suna faɗin oyoyo ya aisha mun yi misin ɗinki kana suka gaishe da nana cike da ladabi ta amsa musu masu aiki kuma suka zo suka ɗibi kayansu zuwa ciki a babban falon gidan suka tarar da 'yan mata biyu ɗaya ba za ta wuce shekara sha shida ba ɗayar ko sha uku kowace rike da waya ƙera iphone ya isha oyoyo suka faɗa a tare kowace ta taso ta rungume ta sannan suka gaida nana da ke gefe tana ta kallon su cike da sha'awa ta amsa da fara'a tana zama a kan kafet ɗin don gaba ɗaya jinta take a takure ganin irin makeken gidan sai ta ji jikinta ya yi sanyi Allah ya sa matar gidan ba ta da halayya na sauran masu kuɗi kamar su Momi Hadiza. Ina anti, aisha ta tambaye su kausar wadda take babba ta ce tana sama da haka ta nufi hanyar sama tana shiga ta faɗa jikin antin ta rungume ta o aisha wai ke yaushe zaki girma ne kai anti na yi misin ɗinki ne fa mu ma ai mun yi misin ɗinki ya si yaya duk suna nan kalau sun ce a gaishe ku muna amsawa mu je ƙasa ku gaisa da ƙawata nana wacce nake ta baki labari kai aisha yanzu nan fa na hawo zaki sa na sake koma ƙasa to bara na ce ta hau. a'a mu je dama ina son duba kicin na ga aikin da suke anti da masu aikinta cewar aisha eh ai suna sa ni ciwon baki kin sake musu ne da yawa fa anti to ya zan musu anti kina da sanyin hali ne sai kawai ta murmushi ta tashi suka sako ƙasan wai ita ce ta zauna haka a ƙasa cewar anti tana sakowa daga sama nana da ke rakuɓa ƙasa ta ce ina wuni lafiya ƙalau tashi ki zauna a kujera cike da jin kunya da mamakin saukin hali irin nata ta hau kujera a ran ta ko tana faɗin su dai dangin aisha sun san darajar dan adam nana ki tashi ki ci abinci ko wanka za ki fara yi eh bara na fara yin wanka har lokacin kanta sun kuye yake a ƙasa bata kalli anti ba oh wannan ƙawata ki dai akwai kunya wallahi haka take anti gashi ba ta son mutane aisha ta faɗa aiko ki saki jikinki Dan nan gidanku ne cewar anti nana kuma ta yi murmushi kawai Wai wayyo kafata adnan wanda shine karami ya faɗa yana kama kafarsa dukansu kowa ya mai da hankalinsa kan shi a lokacin Nana ta ɗago kanta ta kai duba gare shi anta ta taso cike da kulawa ta duba shi nana ko ta zuba mata ido tana ta kallon yadda take nuna kulawa ta ga yaron sai ta ji ta burge ta ga ta kyakkyawa fara yar gayu kana ganin ta kasan kuɗi da hutu sun zauna sannu autan mama amma fa ka zama rago daga ɗan bige kafa da kujera ka fara raki Anti ta faɗa cikin sigar lallashi. Allah anti da zafi, shi ma ya faɗa yana shagwabewa. To sori, ta faɗa tare da rungumo shi jikinta. Dagowa da za ta yi sai suka haɗa ido da Nana. Wata irin faɗuwar gaba ta ji, Nana ta yi saurin kuya da kanta. Tashi mu je ɗaki, Aisha ta faɗa tana miƙewa. Nana ma ta miƙe ta rufa mata baya, anti kuma ta bi su da kallo tana nazari. Wanka Nana ta fara yi ta canza kaya, kana suka sauka ƙasa cin abinci. kusan abinci kala uku ne a jere kan dainin ɗin. ita dai jalof din shinkafa da salad ta zuba sai fefe meat da kuma lemu bayan sun gama ci ta so koma ɗaki amma aisha ta hana ta ita ko a duk sanda take zaune cikin masu kuɗi jinta take a takure kausa ta ƙara dubanta tana faɗi ni fa allah sai na gama kuna kama da anti rauda ta ce allah ni ma haka da farko ma na ɗauka ‘yar mu ce da bamu sani ba. Ni ma fa na daɗe ina ganin yanayinsu, ban dai taɓa faɗa ba ne. Aisha ta faɗa, Antiko shiru tai bata ce komai ba, sai nisan tunani da ta tafi. Har sai da Aiman ya taɓa ta yana faɗin anti, wai kina kama da friend ɗin yaya Aisha. Da ya murmushi ta ce ko? Eh, haka suka ce, baki ji ba? Anti ta ce watakila muna da alaƙa da ita ne. Kausar ta ce ta yaya? Rauda ta ce kawar fa yaya Aisha ce. Anti ta miƙe tana faɗin zan hau sama na huta, kar wanda ya zo ya dame ni. Ba ma ya kai Aiman, duk abin da kake bukata kai wa Hajar magana ta baka. ya ce oke anti kawasar kuma suna ta jan nana da hira amma kaɗan kaɗan take sa baki washe gari sai goma na safe suka tashi daga bacci ita da aisha wanka suka fara yi suka sauka ƙasa ba su tarar da kowa ba don du yaran gidan sun tafi makaranta nan suka zauna suka karya a lokacin ne ita ma anta ta tashi ta sauko ƙasan cike da ladabi na ta gaishe ta ta amsa da sakin fuska sannan ta ja kujerar da ke kusa da nana ta zauna ta fara karyawa sai nana ta ji ta a takure da kyar ta iya ƙarasawa aisha da antuna ta hira amma ta kasa saka baki ita ta fara miƙewa ta koma falo ta zauna anti ta ce aisha waina na 'yar wace gari ce kano kin san gidan iyayenta eh to ban taɓa zuwa ba amma dai ta bani labari ko za ki iya ban labarinta labarinta na da tsofa anti to ki ɗan gajarce min shi abubuwa mafi muhimmanci dangane da rayuwar na ta faɗa wa anti wacce tun kafin ta kai ƙarshe ta so zubar da hawaye antike ma ta baki tausayi ko nana ta haɗu da jarabawa kala-kala a rayuwarta jarabawa ta ƙarshe ma shine haɗuwarta da sajiya hadiza anti ta nisa kafin ta ce ni ce mahaifiyarta da bata sani ba ni ce take maraici a ko da yaushe ni ce take burin gani a kullum ta ya anti ban gane ba ba za ki fahimci komai ba an jima idan su kausa sun dawo zan warware muku komai ba na so ki ce wa nana komai yanzu aisha ta gyaɗa kanta bakinta ɗauke da tarin tambayoyi zuciyarta cike da saƙe-saƙe in dai na na 'yar anti ce kenan na na cousin ɗinta ce kai ba zai ma yiwu ba ta yi anti ta haifi nana dama ta taɓa aure kafin baban babansu kausar haka ta yi ta zancen zuci ko ta lura da sanyin Aisha, da haka ta taso tana tambaya ta dalili. Sai kuma ta basar, sanin Aisha ba mai son ɓoyo ba ce, ta san da kanta za ta sanar da ita.